za a samu wannan margin din abu ne mai kyau in ka duba shi kwankwaso ai yana da grassroots yana da magoya bayan shi irin nashi a grassroots din nan dai arewacin najeriya so in aka samu mutane irin su kwankwason fitattun 'yan siyasa ne kuma suna da grassroots amma ai matsalan ba ma jam'iyya daya shi yana pdp so wannan kenan kuma yanzu ko kwankwaso ya bar pdp ya dawo sai an yi mishi waiver dole sai an mara waiva an yadda ya takara da sauransu wannan duk abu ne mai sauki ana iya yin haka a yi consensus a ɗauko shi a diamond ma a dawo da shi ɗin a imajin ticket ɗinsu don a yi nasara wannan abu ne mai kyau inda har za a yi don ma yana da kishin talaka kuma yana da kishin arewa so in za a samu wannan abu ne mai kyau